الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marici na litinin a na laraba daidai da ashirin da uku haka ne ashirin da uku ko da hudu ga watan almuharram to ashirin da hudu ko da biyar ko da shida a shekara ta 1438 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 20 da nawa 26 ga watan goma hijira 2016 miladiya a yau za mu tashi farkon darasinmu na ɗari da biyu cikin jerin gwanan darussan da kyamara sunna tv ta ɗauke mu a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano in ba manta ba mako biyu da suka wuce darsunmu ya tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da arba'in da takwas cikin kitabul fada'ili babu fadlil azan babin da yake bayani akan falalar kiran sallah yau za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da arba'in da tara a nawa kila wani ya bambanta da haka mala yace wa an abdullahi ibn amr ibn al-as an karbo daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda baki daya annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul hakika shi abdullahi dan amru dan as ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhina idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah faqulu mithla ma yaqul ku faɗi irin abin da yake faɗa daidai da daidai kwatankwacin yadda yake faɗa sai dai malamai suka ce daidaiton ta fuskan lafazi ba ta fuskan yanayi ba shi mai kiran sallah lokacin da yake kiran sallarsa yakan sa in yatsunsa biyu a kunne ko sannan ya zo hayya ala salah hayya fala yana jujjuyawa to amma kai da zaka bi shi ba a ce kai haka ba kai ba a ce ka sa in yatsun ka bi a kunna ba shi ma abin da yasa ya sa in yatsun sa bi a kunna saboda muryar sa tai sama domin bisa ga ɗabi'a ta halittar da Allah ya wa dan adam idan kunne ya toshe sauti sai yayi me sai ya karfi saboda iska tana fitowa daga cikin dan adam kuma daga baki da kunna duk iska tana fita to idan ka toshe kunne ya zama iskar yanzu ba ta fita ta kunne wacce take fita ta kunnen ita kanta sai ta dawo ta baki to wannan sai ya taimaka sai sauti ya yi mai ya ɗaga to shi mai kiran sallah ana buƙatar ɗaga murya a tattare da shi don ya sanar da mutane to da shi zai toshe kunnensa don sautin sa ya ɗaga amma kai da kake jinsa kake bin sa ba a da buƙatar ka ɗaga murya domin kai ba a ce ka jiyar da wani ba iya kanka kaɗai za ka jiyar da haka za ka faɗi abin da yake faɗa ba tare da kayi kwaikwayo da yanayin da yake ba sannan wajen hayya alasala da hayya alfala zai rinka jujjuyawa yaminan wa shimalan amma kai kuwa ba za ka rinka jujjuyawa ba an gane ko da ka misla ma kulu anan ana nufin misla ma Kulu fil lafzi la fil hay'ati an gane ko ka faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa gwargwadon yadda za ka ji yadda kunnen ka karka saba masa a lafuzza kuma karka faɗa tare da shi ka jira sai ya faɗa sai ka faɗa fa innahu thumma sallu alayya sannan idan ya gama kiran sallan ka gama bin sa manzo Allah ya ce sannan sai ku yi mun sallama fa innahu man salla alayya domin dukkan wanda ya mun salati salatan salati kwaya ɗaya tak sallallahu alaihi biha ashara shi kuma Allah zai masa goma da wannan ɗayan da ya yi mun bisa ga ka'idar man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yayi kyakkyawan abu ɗaya Allah ya ce mu kuma za mu ninka masa goma har salatin annabi ya shiga ciki in kai ɗaya sai a yi maka nawa goma to amma kamar yadda muka sani salatin Allah daban da salatin mu da mu yi wa annabi mu mi wa annabi salati da sigar da aka umarce mu shi kuma Allah salatin sa gare mu shine ya yabe mu a cikin mala'ikunsa wani dan wani jikan wani yayi wa annabi na salati kuma ku sani ku shaida ku yabe shi na yi masa abu kaza da abu kaza na falala to wannan yabo da Allah zai ma cikin mala'iku wannan shi ake nufi da salatin da Allah zai maka waɗansu malamai suka ce a kawai Allah ya yafe maka zunubanka shine Allah ya maka salati an gane ko ثم صلوا الله لي sannan سننكو روكا من ألا يبان وسيلة فإنها منزلة في الجنة manzo Allah ya fassara menene wasilar da yake nufi a nan yace fa innaha dan ita wannan wasila din manzilatun filjanna. wani masauki ne a gidan aljanna la tambaghi illa li abdin min ibadillah ba wanda zai same ta sai bawa ɗaya ta cikin bayan Allah wa arju an akuna ana huwa kuma ni ina sa ran in zamo ni ne wannan bawan da zai samu wannan wasila ko shakka babu manzo Allah shine wanda zai samu wannan wasilar amma tawadu ne yace ina sa rai to in ku annabi yace yana sa rai kai yanzu ka isa ka sakankance manzo Allah fa da kansa abu zai samu a wajen Allah Allah ma yayi masa alƙawari amma saboda sanin Allah da girmama Allah da taka tsantsan game da sha'anin Allah yace ina sa rai amma Allah ya riga ya masa alkawari a sa an yaba saka rabbuka maqaman ubangijinka zai tashe ka a wannan matsayin alkawari ma Allah ya masa shi yasa ma a gaba za mu ji cikin addu'a ati muhammadan alwasilata wal fadila wad darajata rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta ka tashe shi maqaman mahmudan da kai masa alkawari to kuma Allah inna Allah la yukhlifu mi'ad to amma sanin Allah shine ba a yi masa karambani ba a yi masa kankan ba ubangiji ya ce afa aminu makarallah shi yanzu sun aminta ne da cewa Allah madaukakin sarki in ya ba zai canja abin da ya ga damar canjawa ba idan ya ga dama sai ya canja abin da ya ga damar canjawa domin yamhu Allahu ma ya sha'u wa yuthbit in Allah ya ga dama ya shafa abin da ya so ya tabbatar da wanda ya so kuma dan ya faɗa ya canja ba a cewa ya saba alƙawari domin shi ba wani abu da ya zama lazumi a kansa ba wani wanda zai tuhumce shi ba wani wanda zai masa hisabi shi shi yake tuhumtar bayi ya masa hisabi to amma shi danganin damarsa da rahamarsa da jin kansa ga bayinsa ya ce na yi muku waɗansu alƙawura ba zan saba ba inda ya saba ɗin ma ba za ka ce ya saba alƙawari ba domin ba ka da haƙƙi a kan Allah amma kai ne in kai wa ɗan uwanka alƙawari to yana da haƙƙi a kanka domin ubangijin da ya yi ku duka ya ce ku cika alƙawari ku ko ba ku isa ba ku yi ku saba ba a tuhumce ku ba amma shi ubangiji matsayinsa da darajarsa da sa ta wuce haka la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambaye sa akan abin da yake aikatawa bayi su ake tambaya inna rabbaka fa'alun lima ubangijin ka mai aikata abin da ya so ne da da wannan zaka gane halaka da tabewa da hasarar waɗanda suke ganin Allah sai ya musu wani abu kaza ko ma me wannan abun ko ana so ko ba a so ko da ƙarfin tsiya dole sai ya shiga aljanna dole sai ya yi kaza in ma wani da wani ba za su shiga aljanna ba ni ma ba na so wa kake gaya wannan Allah kuma ya ai magana saboda tsabar iskanci wa waɗannan su ne a rufai su suka san Allah sanin shanu ko sanin gwari sanin maguzawa ba dai ba sanin musulmi ba wallahi ubangiji ya ce ladi ka kafara bi ayatina wa qala la utayanna wa walada baka ganin kafiri shi yake da wannan ɗabi'ar ya saba wa Allah ya ƙi bin Allah kuma yana tutiyar sai Allah ya masa abin da yake so wannan ɗabi'ar kafirai ce aqbala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada shin ya leko gaibu ne ya ga me zai kasance gobe a tashin alkiyamar har da yake wannan cika baki da kurare am ittakhadha inda ar-rahmani ahada ko an yi signing agreement ne shi da Allah Allah ce kalla duk ba a haka ba ba a haka ba ganganci ne kawai Allah ce sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda wallahi za mu rubuta duk cika bakin da ya mana da kurarin da ya mana da tsagiranci da rashin kunyar da ya mana wa namuddu lahu min al'azabi madda kuma sai mun kara masa azaba ninkin ba ninki wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda za mu tattara masa duk abin da ya faɗa Mutara, kuma idan tawagar mutane ce da taron jama'a ya gigita shi ya sa ya rinka wa Allah wannan tsagiranci da rashin kunya da rashin mutunci waya ya na farda shi kadai zai zo mana magawa zai tako masa baya magawa ya isa ya rako shi da daka ba ɗabi'ar musulmi bane cikawa Allah baki annabawa ba sa cikawa Allah baki haka sahabbai wanda suka koyi tarbiyya daga wajen annaba ba sa cikawa Allah baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa lokacin da inna hana ta sauka li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima aka tabbatar masa da aljanna tun daga duniya bal ma shine mabudin aljanna sai ibadarsa ta ninninka ta da yawa har ta kai kafarsa tana kumbura ta yi ruwa ta fashe amma bai daina sallolin nafila da daddare ba aisha ta ce wai sallan nan dan me ake ba dan a shiga aljanna ba ce eh ta ce to an riga an ce an baka ba sai ka kwanta kai bacci ba ya ce a'a Aisha afala akunu abdan shakura to kuma ba zan yi godiya ba Umar dan Khattab bayan an je Badar an yi gwagwarmaya an gama manzo Allah ya faɗa wa ma yudrika anna Allah tala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum ba ku san Allah ya kalli ‘yan badar da idan rahama ba ya ce ku je ku yi duk abin da ku ga dama na yafe muku mana tikitin aljanna garanci ya zo musu amma sai aka ga Umar ya sake ƙure malejin ayyukan alheri azumin mukan nafila sallolin nafila kaza da kaza da kaza aka ce umar ya kake haka bayan sauki ya zo ya ce wallahi in na ga kafata ta dama ta shiga aljanna ba zan daina bin Allah ba sai ta gunta biyo ta domin ko na sa ta dama ban da garantin in ya ce fitar dole in fitar waye sai ce sai na shigo ta waye sai da kaya ai mallaka wuya ce to wannan shine sanin Allah in kana so ka gane arfai sai ka karanta tarihin annabi da sahabbansa ka ga yadda suka mu'amalanci Allah shin sun mu'amalanci Allah da irin tsagerancin da yau wasu suke mu'amalanta Allah da shi ka samu zindiki kafirin banza yana tuciya cewa wai in wane da wane ya lissafa fa gaggagaggan kafirai da kowa ya san kafircin su in wane da wane bai shiga aljanna ba shi ma baya so kamar gidan ubansa saboda tsabar bai san waye da waye ke magana ba wallahi domin idan ka ce to kafiri zai shiga aljanna kaga ka karyata annabi kuma ka rusa duk ibadar bayan Allah da suka yi domin ka ce ta zama aikin banza manzo Allah ya wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata illa an-nafsul mu'mina na rantsi da wanda raina ke hannunsa ba ran da za ta shiga aljanna sai ta mai imani to kai ka rusa wannan ka'idar ubangiji ya yi alkawari in aljanna za ta zama empty kafirai ba za su shige ta ba wallahi sharadin shigar ta sai da imani amma a zo a rusa wannan ka'idar a lalata saboda wani shehi ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fil menene fil khuldi bila buhtani wai wa man yuhibbuni wa man yarani duk wanda yake so na da ma wanda ya ganni kaga ko arni ne ba sharadin imani arna ku da yawa sun ganshi da yawa wasu sun masa kyaututtuka ma ya karba da yawa wasu ma ya musu addu'o'i yace to fil jannati kulli bila buhutani sun shiga aljannar dawama ba ƙarya nake ba aka ce shehu me yasa yace iz annani khalifatu tijani shine kawai sharadin ba maganar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba maganar iqamis sala ba maganar ita'uz zaka ba maganar sawm ramadan ba maganar hajj baitillahi a'a iz annani khalifatu tijani da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa arju an akuna ana huwa ina sa rai cewa wannan bawan ni ne shi wanda Allah zai bashi alwasilata wal fadila fil janna to mu ɗauka a nan manzo Allah ya faɗa ne min babin tawazu'u tunda mun tabbatar da Allah ya yi masa alkawari kuma annabi baya shakka akan alkawarin Allah to kai me yasa ba za ka yi tawazu'un ba in ma a ce kai din mata kan hakan ce annabi ya tawazu'u kai ka ki tawazu'u yaro bai san wuta ba sai ya taka da haka wasu malamai suka ce annabi ya faɗa ka ne tawazu'u kuma ba dan komai ba sai dan ya koya mana mu ma mu tawazu domin ya faɗa a hadisi yace inna allaha auha ilayya an tawadu Allah yayi mun wahayi in gaya muku kuke yin tawadu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yabkhara ahadun ala ahad dan kada wani ya zalunci wani kada wani wani kafafa ku yi tawadu kuma manzo Allah ya faɗa wani hadisi yace man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar wa Allah kai ya nuna bai isa ba gaban Allah shi ko Allah ya alƙawarin sai ya ɗaga shi kamar yadda Allah ya alƙawarin duk wanda ya cika masa baki ya yi masa kumfan baki ya nuna ya isa shi kuma sai ya kaskantar da shi domin ya ce alkibru rida'i wal azamatu izari faman naza'ani fi shay'in minhu qasamtu ji da isa mayafin rufana ne daga kai da kafafa jautuna ne duk wanda ya ja da ni a cikinsu sai na karya shi da haka in ma manzo Allah ya faɗi wannan min babi tawadu to mu ne aula bi tawadu mu muka fi cancanta mi wa Allah tawadu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu malamai suka ce annabi ya faɗi wannan ne kafin ita ayat ta sauka domin ayat tana tabbatar da an bashi nan kuma yana tsammanin za a bashi suka ce to kenan ya faɗi wannan ne kan ayat ta tabbatar masa da an bashi ayar wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda suka ce ta sauka ne bayan wannan hadisi manzo Allah ya ce fa man sa'ala wasilata duk wanda ya roƙa mun wannan wasila bayan kiran sallah bayan yi min salati hallat lahu shafa'ati yawm al ceto na ya wajaba gare shi a ranar alkiyama ko hallat lahu shafa'atu ana amma akwai ruwaya da zamu karanta shafa'ati domin ash-shafa'atu ceto wannan kofa buɗe ne ceto kuma mataki mataki ne iri iri ne akwai ceton annabawa ceton manzanni ceton mala'iku an gane ko akwai kuma ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine mafi girman ceto to da haka anan sai annabi ya ce halal lahu shafa'atu ceto ya tabbata gare shi to nawa ba a tantance ba to da haka a wata ruwayar kuma sai ya ce shafa'ati ceto na kaga kenan babban ceto ko da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ma hawan hawa ne akwai ashfa'atul uzma ceto mai girma na kolin koli wanda duk annaba ba za su iya ba kowa ba zai iya ba manzo Allah kadai shi zai iya shine ceton da zai wa duk duniya baki ɗaya na cewa Allah ya zo ya saurari mutane ma a hisabi kamar yadda ya zo a cikin hadisu shafa'a idan ranar tashin alkiyama ta yi annabi ya ce Allah zai kusanto da rana ta zo tsakaninta da kan mutane bai fi tsinken sa kwalli ba mutane za su yi gumi ubangiji ya yi biris da mutane a cikin mawuyacin hali wani guminsa ya kama kafarsa wani guminsa ya shashi marasa, wani guminsa ya shanye kansa da kafirai da musulmai na farko da na ƙarshe in banda wanda Allah ya tsuntsunce ya sa inuwar al'arshi da haka mutane suna cikin garari da bala'i da tashin hankali har 'yan wuta sai sun yi ta burin gwandama su shiga wuta da wannan matsatsa a ƙarshe mutane gaba ɗaya kansu ya haɗu su ce to mu tafi neman ceto sai a ɗauko lissafi a je wajen annabi adamu a yi masa kirari a yi masa kirari kai Allah ya halitta da hannunsa ya busa maka rai da kansa ya sa mala'ikunsa duka suka yi masa sujada ya saukar da kai duniya dan ka zama halifansa ya adamu ka zo ka roƙa mana ceto a wajen Allah zai ce ba zan iya fuskantar Allah ba a yau ubangiji ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba da haka dukkanin waɗanda suka san shi shayinsa suke a yau ballantana ni ya ce kan in ci bishiya na ci da wata fuska kalla Allah da aka ce ku tafi wajen Nuhu shine annabin da Allah ya tsawaita rayuwarsa tsawon ran da bai wani annabi ba wa'azi kadai yayi shekara dubu ba hamsin kan ya fara wa'azi ba a san shekaru kuma nawa yayi a duniya ba a zo aiwa Nuhu kirari kai kai kai kaza kai kai kaza kai ne Allah ya amshi addu'a kai ruwan tufa na ya halaka duniya ruwa ta sama ruwa ta ƙasa wannan yana nuna Allah zai karba addu'a ka nuhu zo ka tsaya mana gaban Allah yace ba zan iya ba domin lokacin da mutanen duniya suka kafirce min na fusata na addu'a kan mai uwa da wabi na ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara yace da haka ina jin kunyar in game da Allah nayi mummunan addu'a duniya ta halaka ku tafi wajen Ibrahim a zo wajen annabi Ibrahim shi ma a yi masa nasa kirarin uban annabawa badaɗayin ubangiji kaza da kaza da kaza da kaza ka zo ka tsaya mana gaban Allah ya cece mu ya saurare mu ayi hisabi mu san matsayin mu ya ce wallahi ba zan iya ba na yi wa Allah ƙarya guda uku na tsara gumakan mutanen garinmu an tambaye ni na ce a tambayi babban su na taho da matata zan tafi ƙasar sham wani azzalumin sarki ya tare mu na ce ki ce ɗan uwanki ne ni ba mijinki bane ba an gane ko ma'ana annabi ibrahim zai faɗi abubuwan da yake ganin shi ma matsala ce tsakaninsa da allah subhanahu ta'ala da aka sai ce ba zan iya ba ku tafi wajen musa abokin zancen allah shi ma a zo a yi masa kirari ya ce ba zan iya ba a tafi wajen isa ruhun lahi shi ma a yi masa kirari ya ce ba zan iya ba ku tafi wajen sahibul maqamil mahmud to wannan ce to duk duniya ba wanda zai iya shi sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce idan mutane suka zo waje na sai in ce ana laha ana laha wannan daman dama ta ce matsayina ne ni kadai ke iyawa ba wai dan alfahari ba manzo ya zo ya sujjada gaban zatin ubangiji ya daɗe ya daɗe gwargwadon yadda Allah ya so ya bashi ya dade ce Allah zai kimsa mun zikirin da zan masa a wannan sujjadar ba su ba hana rabbiyal azim ne. ba ba hanyar a'la bane ba ƙudusun ba bane wannan duk zikirin sujadar duniya ce wannan sujadar ta lahira ce da aka yi ce ni kaina ban san ma zikirin ba a yanzu sai na je lokacin an yi nayi sujada sannan za a gaya mun kaza kuma za ka faɗa ashe kenan su kansu annabawa ba sa faɗa sai an ce su faɗa zikiri da za ka ambaci Allah da shi sai Allah ya ce ga abin da zai so ko ga abin da yake so ko ga abin da za ka faɗa ballantana shi karan kansa Allah ka naɗa masa suna a nemi ina ka samo shi kuma ka rasa manzo Allah da kansa fa a tashin alkiyama yace ban san ma me zan cewa Allah ba sai na je ranar zai sanar da ni idan nayi nayi sanne yace ya Muhammad irfara saka. wasaltu uta washba'atu shaffa daga kanka roki duk abin da kake so za a baka nemi ceton wanda kake so za a baka sai ce ya ubangiji alfarma ɗaya nake nema a zo a yi wa mutane hisabi su san matsayinsu domin annabawa ba sa ceton kafirai annabawa ba sa ceton me kafirai ma'ana su ce Allah karkai wa kafiri wani da wani azaba ka sa aljanna alhalin sun san sun cancanci azaba da haka manzo Allah ba cha zai yi Allah su abu jahal da su abu lahab yan garinmu ne yan uwanmu ne sun ganni na gansu a kai su aljanna ba ba haka zai ba domin Allah ya kafa masa ka'ida tun daga duniya wala ta kullil kha'inina khasima kada ka zama mai kare maha'inta to ko ka kalli kafuri ne da kafuri ne ya ha'inci Allah ya ha'inci manzo Allah ya ha'inci bayin Allah kuma ka goya masa baya ka kare shi ka ce a kyale shi wannan ha'intar Allah ne goyen bayan maha'inta ne to annabawa ba su haka da daka wannan shine ash-shafa'atul uzma to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya roƙa mun wasila ceto ya tabbata gare shi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi sai mu duba mu gani me alakar hadisin da alakar babi babi dai falalar kiran sallah to a cikin hadisin akwai magana kiran sallah eh idza sami'tumul mu'azzina in kuka ji mai kiran sallah kenan in shi kansa kiran sallan yana da falala me yasa za mu gane haka bin me kiran sallan ma yana da falala to kaga bahaushe ya ce duk wanda ya sha inuwar gemu ai bai kai ya makogwaro ba in dai sakamakon bin me kiran sallah har kai ceto ya tabbata gare ka to ina kuma shi da aka bin wannan shine min babi aula wannan ya tabbatar da cewa kiran salla yana da falala domin bin me kiran sallan ma da yin zikiri a ƙarshe wanda shi ma kuma mai kiran sallan fa zai yi zikirin ga abin da yake bayuwa to ina ga shi kuma wanda mai kiran sallan da aka bin wannan shine min babu aula rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa an abi sa'id hadisi mai lamba ta 1050 wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza sami'tumun nidaa idan kuka ji kiran sallah da al'azan da annida duk ma'anarsa ne kiran sallah faqulu mithla ma ya al-mu'azzin an gane ko ku faɗi irin kwatankwacin abin da mai kiran sallar yake faɗa kar ku yi rage kar ku yi ƙari kuma kamar yadda muka faɗa ba fassarawa ake ba yadda ya faɗa haka ake faɗa dan akwai waɗanda suke fassara kiran sallah ba bin kiran sallah ba in ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allah mai girma Allah mai girma ba fassara aka ce kai ba malam mai tafsiri ka rike fassarar ka bakin kawai ake so ka buka ja yadda ake ja muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1051 وعن جابر رضي الله عنه دق جابر بن عبد الله الله يقرا مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قال حين يسمع النداء duk wanda ya faɗa a yayin da yake jin kiran sallah lafazin yasma fili ne mudari'i mana ana tsaka da yi alhalin kuma ita addu'ar ba a yinta sai bayan me an gama to amma me yasa aka kawo shi siga ta mudari'i dan a nuna maka ko yanzu ka ji kiran sallah za ka yi wannan addu'ar bayan an gama da zara an gama kuma sai ka sake jin wani mai kiran sallah ya sake kwalla shi ma ka bi shi ba wai in kai ɗaya ya isa ba domin sau da dama mutum zai samu kansa a kewaye da masallatai wannan masallacin sun fara suna gama wa'ancan su fara suna gama kiran sallah kai ta ji to kar ka gaji shi yasa ka gawo shi da sigatul mudari allati tadullu ala al-istimrar da ka ji wancan kayi in ya gama wancan ya dora ka bi shi shi ma kayi domin a ciki baka san wanne Allah zai karba ba ta ba na farkon ya karba ba na biyun kai kuma daga na farkon kawai ba na farkon ya shirya zai karba ba na biyun kai kuma da kai na farkon sai ka kiyin na biyun ka kaga kai asara an gane ko da haka idan ɗayan ku ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah har ya kai karshe yana bin sa to sai ya ƙara da wannan اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم رب هذه الدعوة التامة يا الله أبنجز ونن كرا تككي إمام البيهقي يا رويتو تهنير محمد ابن عون دق علي بن عياش دلفظ اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة amma dai wannan ba ita ce riwaya wacce ta fi shahara kuma ta fi inganci ba wacce muka karanta din ita ta fi shahara ta fi inganci Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kiran sallah cikakke menene kiran sallah cikakke ko menene kira cikakke labazin addu'awa anan ana nufin kira ba wai sai kiran sallah ba shi yasa wasu malamai ma suka ce ba kiran sallah ake nufi ba anan domin shi kiran sallah ba a ce da shi da'awa sai dai a ce da shi annida'u ko al'azanu to amma adda'awatu anan wani abu ake nufi daban suka ce shine kalmar tauhidi da ake ambata a cikin kiran sallah wanda ita kuma ba ita ce kadai a cikin kiran sallah ba amma ita din ita tafi komai tsada a cikin lafazin kiran sallah shine la ilaha illallah domin akwai hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala akwai kuma Allahu akbar Allahu akbar amma duk cikin waɗannan kalmomin wanne ya fi tsada ya fi cika kalmatu tauhid ita ce addu'a tamma shine Allah ce lahu da'awatul haqqi ubangiji shi ke da kiran gaske wannan taken da kirarin da ake wa Allah na kalmar tauhidi la ilaha illallah sarakuna da masu mulki zaka ga kowa akwai saran salan takensa akwai taken Najeriya taken Amerika taken Nijar taken Chadi ba na masu mulkin ƙasa ba ne kuma kowace masarauta kowane sarki za ga akwai tambarin da ake kaɗa masa to amma duk waɗannan take-take da waɗannan tambura da ake wa masu mulki na gaske ne ko na ƙarya ne na ƙarya ne dan na aro ne na wani lokaci ne watan wata rana tambarin yana nan amma mai tambarin baya ne ko ba haka ba ta wani mawaki yake cewa menene zigatan biran sarki na tafe amma wanda zai bugawa ya tafi lahira kaga ba tabbas kenan ko a daina tambarin sarkin yana nan yayi murabus kenan ko kuma ya zama sarkin ne ya tafi lahira shi kuma tambarin yana nan ma'ana dai ba tabbas ba gaskiya amma ubangiji shine lahu da'watul haqq shi ke da take da tambari da kiraran gaske taken yana nan mai taken yana nan taken bai da farko mai taken bai da farko taken baya karewa mai taken baya karewa lahu dahawatul ah. haqqi an gane ko to da haka wasu malamai suka ce da'watul haqqi ita ce da'watul tamma to sannan wa salatul qa'ima da kuma sallar tsayayya ma'ana sallar da aka tsayar wanda tsayar da sallah haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin da Allah yake da shi akan bayi wa aqimus salata وآتوا الزكاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ذاك إقام الصلاة إقام الصلاة shine tsaye da sallah tsaye da sallah ko shine yin ta akan lokaci da kuma yin ta kamar yadda shari'a ta koyar da ayi ta sallu kamar ra'aytumuni salli ati muhammadan al wasila ka bawa annabi muhammad al wasila al wasila wal fadila kuma ka bashi al fadila wasu malaman sun ce akwai bambanci tsakanin wasila da fadila tunda an raba tsakanin su da wawul aqafi wal aqafu yufidu al mughayara al wasila shine matsayin ceto al fadila darajar da babu mai samun kamata. domin idan ka ba shi abin da baka ba kowa ba ya nuna kuma ya samu darajar da me ba mai irinta domin cikin mutanen da ba iyaka Allah kaɗai ya san iyakarsu ubangiji ya keɓance wani daga cikinsu da wata kyauta ta musamman ya nuna wannan wani ya fi me duk sauran to da ka Allah ya wari manzo Allah da wata kyautar da bai wa wani ba ba zai wa wani ba ita wannan ya nuna manzo Allah yana da falala da daraja a wajen Allah da babu mai irinsa da ka alwasila kyautar da za a bashi ne ya ceto alfadila ɗaukaka matsayinsa da aka yi sakamakon wannan kyautar da aka yi masa an gane ko to sannan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa ka tashe shi a matsayi abin yabo wanda kai masa alƙawari matsayi abin yabo suka ce shine duk wani abu da zaka samu mutane su taya ka murna sawa'an a duniya ko a lahira amma mafi girman abin da zaka samu a ai maka murna shine wannan matsayin da manzo Allah yake fatan ya samu wanda kuma shi kadai zai same shi shi yasa shi zai fi kowa shan yabo shi zai fi kowa samun masu yi masa murna da taya shi murna domin ya samu abin da babu wanda ya same shi kuma babu wanda zai same shi a nan ruwayar bukari ta tsaya a wata ruwayar wanda imamul bai ya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaka la tukhliful mi'ad ma'ana akwai ziyada ta innaka la tukhliful mi'ad lalle kai Allah baka saba alƙawari idan ka ƙara da wannan riwayar a ziyadar baka yi laifi ba in baka kara ba baka yi laifi ba akwai malaman da suke ganin ƙarin ba laifi akwai waɗanda suke ganin ƙarin da laifi idan ka ɗauki wanda suka ce ai ƙari ka bar ayinsu da fatawoyinsu ba ka yi laifi ba domin kowannensu da hujjarsa da dalilinsa an gane ko to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah har ya kai karshe kana bibiyar sa to kuma sai ka dora da wannan addu'a idan kai hakan hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah mai yin hakan ceto na ya tabbata gare shi a ranar tashin alkiyama lafazin halla suka ce bi ma'ana wajaba domin a larabci akan ce halla ya hillu bi ma'ana wajaba ya jibu ai wajabat lahu shafa'ati yawm alkiyama ceto na ya wajaba gare shi ranar alkiyama to amma kamar yadda muka sani shin kawai yin wannan zikirin shi ke sa mutum ya shiga aljanna ko akwai wasu sharuɗa ana nufin bayan ya cika sauran sharuɗa sharaɗin tauhidi an gane ko sharaɗin tsaida rukunnan musulunci to tare da wannan shi in an haɗa sai ta samun ceto amma ka samu wani mutum baya sallah kuma yana ta Allahumma rabba hadhihi ta tamma zai shiga aljanna wannan shine dodewar tunanin waɗansu idan aka karanta musu irin waɗannan hadisan masu zikirarruka da falaloli sai su bar kuma uwa uban ai suna zikiri an ce ai wala zikrullahi akbar to ka fa annabi sanin wala zikrullahi akbar yake sallah haka fa take kumburi amma kai ka watsar da sallah ka ce zikirin Allah ya fi girma to ya fi wa girma ai ta kanta sallar ma zikiri ce a aqimis salata li zikri idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati au ila zikrillah ita kanta sallar zikiri ce ganewa ne baka yi ba bal ma ita ce akbaru zikir mafi girman zikiri domin duk wani nau'i da ka sani na zikiri akwai a sallah qur'ani zikiri ne akwai karatun qur'ani a cikin sallah tasbihi zikiri ne akwai tasbihi a cikin sallah tsayuwar karatun fatiha zikiri ce akwai ta a cikin sallah ruku'u zikiri ne akwai shi a sallah sujada zikiri ce akwai ta a sallah salatin annabi zikiri ne akwai shi a sallah da ita shakundum ce a zikiri ya yasa Allah da ya mata kirari ya mata kirari ce kai wala zikrullahi kai lallai fa wannan zikirin Allah babba ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar yanzu kai kana ta la ilaha illallah wani gashi yana la ilaha illallah kuma ya hada da karatun qur'ani ya hada da tsayuwa ya hada da karatun fatiha sujada ruku'u tasbihi salatin annabi ka hada shi da kanka amma sai ka tashi ka watsar da wancan wai ka ce zikrullahi akbar Eh, kaga ka fahimci ina aka dosa ba shiriri taka kawai kake yi darkaniya wai mota a randa rawahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi hadisi muhalli shahi cikin hadisi in ka ji mai kiran sallah ka yi addu'a sakamakon addu'a da bin kiran mai kiran sallah za ka samu falala to ina ku ga shi mai kiran sallah min babi aula da haka shi yasa malai ya kawo hadisin a babun falalar kiran sallah hadisi mai lamba ta 1052 wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu an karɓo daga sa'ad dan abi waqqas Allah ya ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qal annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man qala hina yasma'ul mu'azzin duk wanda ya faɗa a lokacin da yake jin mai kiran sallah yana kiran sallah bayan ya gama sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه ma'ana bayan an gama kiran sallah mai kiran sallah ya ce la ilaha illallah kai ma ka la ilaha illallah to sai ka kara da wa ana ashhadu an la illallah وأن وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وسلم فيك شجاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة زواج أرشي هكا أبن يك أجيري هكا أبن يك أجيري في أن قبات الدوتشم كلمة شهادة sannan wannan sannan wannan imam muslim ya rawaito wannan to duk wanda ya faɗi wannan gufira lahu dhanbuhu za a gafarta masa zunubansa to kaga bin mai kiran sallah da yin addu'a bayan kiran sallah yana jawo mai a gafarta maka zunubanka malamai suka ce irin zunub kanana ake nufi banda manya domin su manya sharadin su sai ka nisanci me sai ka nisance su kuma sai kayi istighfari da ka az-zunubu anan ana nufin sagair in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima to in kwa kai a albarkacin kiran mai kiran sallah da ka bi shi kai addu'a ka samu wannan to ina ga shi mai kiran sallah min babi aula min babi aula waɗansu malamai suna cewa shi mai kiran sallah ba zai yi addu'ar ba domin shi ya riga ya yi kiran sallah kiran sallan sama kaɗai ya ishe shi duk ya samu shi waɗannan falalolin yanzu kai mai bin kai ake so kai ma ka ɗan rabu da shi ka samu daka shi yasa kai aka baka waɗannan cikin wanda suka faɗi wannan akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace duk hadisan idan ka bi su zaka ji an ce in ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ka ce ashe kenan ban da shi a ciki idza sami'tum al-mu'adhdhina ya kulu ma yaqulu thumma sallu alayya bima'ana antum siwa al-mu'adhdhin ko din ban da shi mai kiran sallah kama dan su malamai suka ce a shi kansa mai kiran sallah in yace la ilaha illallah shi ma sai ya dora haka shi ma haddashi shi da aka dai zance mafi inganci in yayi bai laifi ba in ma bai yi ba bai laifi ba kai din ma in kai baka in baka yi ba baka yi laifi ba amma dai kayi asara ba karama ba domin ana garaɓasa gafarta zunubai cikin kalmomi takaitattu ba sai an baka zikiri miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da sha ɗaya da wata ɗaya ɗaya ta barazana firgita jahili ko ba ko wata tara tara nan miliyan tara da dubu ɗari tara da casa'in da tara da guda tara kai sai ka ɗauka kamar ƙwata za a yi da ƙarfi wannan tara tara zai ta ɗaukaka taran ba daga Allah ba ce ba daga banza Allah ba ce da haka tarwatsewa za ta yi aikin banza ce inda Allah ne ya faɗa sai ta tabbata inda banza Allah ne ya faɗa sai ta tabbata amma kawai wani ne ya sha fararsa ta yi makaro ya ta faɗa tara tara tara tara ta tarwatse kuma a ƙarshe babu lada a aikin banza domin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun kawai mutane su ta bada wuridi ibada ta zama wasa mutane suna bautawa mutane yan uwansu ba sani ba a ce je ka samu kuli-kuli guda dubu ɗaya da ɗari ɗaya da kuli-kulin a haɗa nemo kuli-kuli dubu ɗaya ka kasa ai ba ƙaramin aiki ba ne waina dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya ta me ta banza goma in aka ci ta isa ɗaya in kai ɗaya ƙwaya ɗaya da ikhlasi ta fi waccan dubu sha ɗaya da ɗari ɗaya ta banza ce waccan wallahi sai a fake da cewa ai Allah wuturi yana son wuturi amma ba a wannan babun ba ai ai akwai babubbukan da wuturin ya zo ga wuturi nan rakatul sallar wuturi ta dare shafa'i da wuturi to anan wuturi yake da rana ga wannan talatin da uku talatin da uku ga inda wuturi ya tabbata amma mutum yana jin yawa ka bashi waina tara cika mata goma ya ƙoshi kafila da dunkule mai kai mai masa yan bauchi ƙwan daliliya ƙwaya ɗaya ya ce ƙoshi kafi da me na karkasawa tara ba nasi ne ce haka ba tsubbu ne kawai aljanu suna wasa da hankalin mutane jahilai kuma ana cin kasuwa da su ba su gane ba ai musu barazana da shakarci da shashanci ai wani wai wai barbun barkono sarbin barkono kai da barkono ba sai a ko sai ba an daka an yaji me ya da wani jojo ina ruwan Allah da wani barkono carbin barkonan ka na banza na wafi ko carbin kuli kuli ko carbin kaza ko carbin kaza bata lokaci kawai duk abin da ka ɗauke shi daga mahallinsa kai amfani da shi ba a mahallinsa ba sai ka zama bigidaje dan kawai. ka ɗauke barkono daga kicin daga cikin kayan miya ka dawo da shi cikin carbi ka zama wawa wallahi mai hankali tsirara yake kallon ka biri ma in ya kalle ka a daji ya san dolo ne kai dan ya san barkono na miya ne amma wai a garin Kano wata barazana ake kyarbin barkono ne da shi to me zai da shi Allah ya sa ya shiga mai ido ba kuma ya nemi ruwan wanke ido ba aikin banza bata lokaci wai aikin kur in ji tusa barazana kawai ta banza da ka duk wanda bai bi shari'a ba bai tsayi akan sunna ba ta wayar mai da kai ba duk wayewarsa sai kaga dan kauye ne wala ba gidaje ne sai kaga mutum ya yi kwalliya ya saka hula masha Allah kai ka ce zai je ya hau karagan mulki a gaishe shi a matsayin ranka ya daɗe sai ɗauko murgujejen carbi sai rata ya auya yanzu Allah bai zama birin wasa ba biri ma sarƙa ake rataya ma a a jashi ka yi kwalliyarka ta mutum da hankali kuma ka rataya wa kanka wata sarƙar banza in dai da gaske wuridin za ka yi ka je ka aje shi a ɗaki ma da daddare ka tashi ai daddare aka san maza akwai kana yawo kana haka ya kamata mutane su gane su waye ilimi kadai da sunna ita za ta wayar da kan mutane wallahi ilimi kadai da sunna in dai a sha'anin addini ne a sha'anin addini ba wata riga da take nuna takawa ba wani sifa da zai nuna maka wani takawa a fili aiki tsoron Allah shi yake nuna takawan mutum amma wata rigarka aska biyu aska uku aska biyar aska casa'in aska ɗari aikin banza ce ba riga Allah yake kallo ba shi ba a cinsa da buguzan to haka nan duk wanda sunna ta ratsa shi ba a cinsa da buguzan ba wani abu da za ka yi ka wani firgita shi ka wani tsorata shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wannan kaga idan mutum bai yi ba duk da mun ce ba wajibi bane hasara ce hasara ce ba wani daga cikin malamai da ya ce bin kiran mai kiran sallah in yana yi wajibi ne ba wanda ya faɗa haka cikin malamai umarnin da yake ciki sun masallu alayya qulu misla ma yaqul umarni ne ba na wajibi ba abin da ya nuna haka akwai hadisi cikin muwadda ta Imam Malik hadisin Umar dan Khattab ko hadisi cikin muwadda Malik wani daga cikin sahabbai ya ce mun kasance ana kiran sallah a gaban Umar dan Khattab muna hiran mu ma'ana wannan yana nuna cewa inda wajibi ne ba sa yi Umar zai kyale su sahu da aka zo sahu kwagiri yake ɗauka shi daidaita sahu da yake wajibi ne in baka daidaita ba da sanda yake raɗe mutum saboda shi umar hujja ne ma ka yi abu ya kyale ka to ya nuna abun ba dole bane ba domin shi Allah maɗaukacin sarki haka ya yi shi in gaskiya ce ba a saba ta a gabansa wata rana yana gidansa abu musa ashari ya zo ya masa sallama sau uku bai fito ba can sai ya fito shi kuma abu musa al-ash'ari da ya sallama sau uku ya ji ba amsa ba sai ya tafi sa sai sai umar ya kwala masa kira yace zo zo zo zo ya kai sallama sau uku kuma ban fito ba sai ka tafi sai ce to ai na ji annabi ya ce in an yi sallama sau uku mutum bai fito ba a gidansa ko bai amsa ba kar ka kare masa ta hudu ka kyale shi yana cikin wani uzuri kai tafiyarsa kai tafiyarka kamar waya ce yanzu sai ka tashi ka ga mutum yayi ma miss call 99 adadin cari saboda tsabar bala'i aka kira sau ɗaya sau biyu ai ya isa ai matsayinka kamar sallama ce da sayi na Umar ya fito ya ga Abu Musa ya tafi ya kira shi ya yi masa tambaya ce haka annabi ya ce yace to wallahi ko ka kawo min hujja ko jikinka ya gaya ma saboda shi haka ka'idar take a wajensa da haka Abu Musa a firgice ya zo cikin sahabbai yan Madina ya ce dan Allah a cikin ku babu wanda ya taba jin wannan magana annabi ya faɗa Umar ya ce ko in kawo hujja ko sai ya sa an zane ni suka yi masa dariya suka ce wannan ai hadisin yan islamiyya ne waye ma a Madina bai san wannan ba aka ce ba za mu tura maka wani babba ya je ma shaida ba yaro dan karamin cikin mu shi zai je ma shaida kai Abu Sa'id al-Khudri tashi ka je kai masa shaida a gaban Umar ku ne yara yan Islamiyya a zamanin Annabi sai ce wallahi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba naji Annabi ya faɗi wannan magana da Abu Musa ya faɗa shikenan to da shi Umar in abu wajibi ne a gabansa sai an yi in ku kaga ba a yi ba ya kyale to hujja ce da sahabbai sukan gamsu akan cewa abin ba wajibi bane sai dai kuma in bai sani ba domin kuma ba komai ya sani ba amma in dai Umar ya san abu kuma ya ga baka yi ba ya ma shiru to wannan ya nuna shi ma a gaban annabi ya san ana bari annabi ya shiru da aka sahabbai imamu malik da kansa ya kawo a cikin muwada cewa amsa kiran sallah mai kiran sallah a yayin da yake ba dole bane dalili a gaban umar ana yin kiran sallah mutane ba sa amsa bai taba tsawatarwa a ba wanda wannan ya nuna ba dole bane umarnin na shi ba na wajibi bane amma kuma tabbas mutum ya bashi kuma ba karamar hasara bace rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da hamsin da uku wa an anas radiyallahu anhu qal daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi yace لا يرد بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة الدعاء باء جويد إتا أكي كربتا إن دي أني تسكانين كران صلى تسكانين إقامة ma'ana lokutan da suke makwabtaka da sallah lokuta ne na amsa addu'a ko dai kafinta ko kuma bayanta an gane ko kaga kafin sallah ga kiran sallah nan ga iqama nan duk waɗannan makota ne na kiran sallah a farkonta a wannan lokaci idan mutum ya addu'a ana amsa masa to hakan lokacin da mutum ya shiga kuma cikin sallar ita kanta musamman a cikin sujada musamman a ƙarshe ƙarshen tahiya ta farko ko ta ƙarshe an gane ko musamman a tsayuwa kafin ruku'u ko bayan ruku'u a me alƙunutu domin akwai alƙunutun da ake yi kafin a yi ruku'u akwai wanda ake yi bayan an ɗago daga ruku'u kuma duk ƙunutu addu'a ce to sannan kuma a cikin sujada da sauransu to haka nan idan mutum ya idar da sallah ba laifi dan ya tsaya yayi addu'a domin malamai suka ce abinda Allah yake nufi fa iza faragata fansab wa ila rabbika farqab shine addu'a bayan an idar da sallah duk da cewa addu'ar ba irin ta bid'a ba ba irin wacce ake yi a jam'i ba kul huwallahu uku falaki da nasu uku alam nashraha da inna anzalnahu an gane ko tahiya zuwa bakin salihina ai ko bata yi ba wallahi wallahi tahiya bakin salihina bata yi ba ba wata tahiya da ta yi a bakin salihina ai bata cika ba bata cika ba ko a malikiya da suka gajarce tahiya zuwa abduhu wa rasuluhu ake tsaya ba su a salihina ba assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko a malikiya da suka ce salatin annabi ba wajibi bane a tahiya ana iya tsayawa suka ce abduhu wa rasuluhu za a tsaya amma kai ka ce wai a bakin salihina wallahi tahiya ba ta yi ba ballantana magana mafi inganci cikakkiyar tahiya ita ce mai salatin annabi ba inda aka taba samun wani sahabi yayi tahiya ya tsaya abduhu wa rasuluhu ma ijtihadi ne na imam malik Allah ya ji kansa da rahama to ballantana kuma ka ce wani bakin salihi na. ko fatiha da bismillah to dama akwai fatiha da babu bismillah ce ai babu wata fatiha mara bismillah sai dai ta jahilai amma fatiha dai ta Allah da bismillah take farawa shi yasa ma wasu malamai suka ce bismillah ma aya ce a fatihar saba'ul masani hadda fatiha a cikinta a hadda bismillah kai a cikinta da daga wannan shine daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'a a wajajen nan guda biyu tsakanin kiran sallah da iqama ba a mai da ita ba ana ba a kin karbata ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya alqadi abubakar muhammad ibn abdullahi ibn al-arabi al-maliki yace inna du'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama li'annaha sa'atu ikhlasin fi niyya addu'a ba a kin karbarta tsakanin kiran sallah da iqama domin wannan lokaci ne na tantance niyya tsarkake niyyar za a shiga bautar ubangiji to shi ko Allah yana son bawa ya kasance a irin wannan lokaci na tsarkin niyya da mutum ya magana sai Allah ya amsa masa domin shi Allah jajircewar zuciyarka yake kallo in kai addu'a ya amsa shi yasa manzo Allah yace in dai addu'a da wasa a cikin ta Allah baya karba da farko in kai addu'a aka yi wa addu'ar ita kanta screening aka gabata da matsala ba wata bid'a a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ba wani surkulle ko dabaru a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ita kalmomin da aka yi addu'ar sun cika screening ga yaban Allah ga yi masa kirari da lafuzan da suka tabbata ga koyi da sunnar manzo Allah ga dorawa da salati ingantacce tabbatacce ga kalmomi na ladabi ga Allah babu cutar wani a cikin addu'ar babu raba zumunci a cikin addu'ar duk aka yi mata sikirinin to sai Allah ya kalli zuciyar wanda ya yi da gaske yake neman wannan abun ko da wasa yake yi domin akwai mutumin da zai Allah ya ji kanmu ha ha ha shi ka dariya sai yake jin kai kana Allah ya ji kanka kana dariya kalmar jin kai ta fi karfin wasa to kenan da me za a bambance maganarka da ta mahaukaci mahaukaci yana yana dariya kai ma kana kana dariya ai kana yi kana jin abin da kake roƙa ne daraja ne kuma wanda kake magana da shi mai kima ne inna allaha la yastajibu du'a min qalbi rajulin ghafilin lahin manzo Allah ce Allah baya karɓar addu'a daga zuciyar mutumin da yake gafalalle yana faɗa zuciyarsa tana wani waje kalmominsa sun nufi wani waje lahin yana cikin wasa an ce ai kulhu wallahu kafa 129 waye ita kulhu wallahu kafa 129 awa ɗaya ma to amma a cikin minti biyu sun sake doro wasu shar shar shar suna jan tarbi wannan ba wasa suke ba wallahi wasa suke ba daga sai suke ba shi yasa wani ma idan aka ce hailala 100 ba la ilaha illa hailala hailal to in ba hakan kai kul Wallahu kafa goma sai ce kul allahu kul allahu kul allahu. to in ba haka kai ba in dai kul Wallahu ce cikakkiya ba za ta yi a wannan lokacin ba an taba tambayar wani shehi wai me yasa ake haka ne sai muga shehi ya ja tarbi zar sai ke ai shi shehi a bakin sa harasansa ba su da adadi Sai ya zama mikinan ya zama matsatsaku ba mutum bane ba kenan ya zama shanshani ba mutum bane ba kenan da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a mai da addu'a waɗannan lokuta guda biyu a wani hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito sahabbai suka ce fa ma za na qulu ya rasulullah sai suka yace suka tambaye suka ce to in ka ce a wannan lokutan ba a kin amsa addu'a to kuma wace addu'a ce mafi tsadar da ya kamata mu roƙa a lokacin kaga fahimta irin ta sahabbai yanzu kai da aka ce ba a ba a kin karba addu'a a lokacin wani tunin hankalinsa ya tafi kasuwa shi matsalarsa kawai ta kasuwanci ce wani hankalinsa ya tafi neman aure matsalarsa ta neman aure ce wani hankalinsa ya tafi kaza da kaza to su sahabbai sai suka fahimci to tunda lokaci ne mai tsada ya kamata kuma a gaya mana ne mafi tsadar roƙa da haka suka ce to kuma me za mu roƙa a lokacin wanda ya fi tsada sai ce salullah al'afiyata fid dunya wal akhirah to ku roƙi Allah lafiyar duniya da lafiyar lahira kamar yadda nana Aisha ta ce ya ma'aikin Allah in na gano wani dare ne lailatul qadari ma'ana dare mafi tsada a duniya to kuma wace addu'a ce mafi tsada da ya kamata in yi sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai mai yafiya ne kana son yafiya ni ma ka yafe min nana Aisha ta ce ya ma'aikin Allah ba wani abu sai wannan yace ya Aisha duk gugurmayar duniya akan wannan ake duk wanda Allah ya yafe masa ai magana ta kare duk rikita rikitar da ake duniya da lahira neman biya ake yi wannan yana nuna maka kwakwalwar sahabbai tana ja nan ba sabon ɗinsu tana aiki ba irin ta bace ko irin taka abu dauda da turmuzi suka rawaito wannan hadisi kuma imamu turmuzi ya ce hadisi ne hasan ana nuna mun lokaci yayi anan za mu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi